والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب الزكاة على الزوج والأيتام في الهجر قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم a har yanzu a cikin littafin zakka a matsala ta gabata abin da ya shafi zakka ga wato marayu wannan babi zakka ga azzauj shine miji wato wani bangare ne na wancan babi da ya gabata babu zakati alal aqarib babin zakka ga dangi saboda haka shi yasa ya kawo wannan babi na zakka ga wato miji wal aitam da marayu fil hijri wanda suke cikin ko ƙarƙashin mutum ma'ana in akwai marayu a ƙarƙashin mutum ya halatta ya ba su zakka ko kuma suna karkashin kulawarsa ya halatta ya ba su zakka yace ce hu abu sa'idin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya tabbata daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu akan wannan wato zakka ga miji da marayu بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة على الزوج والأيتام في الفجر قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق أن عمرو بن الحارث عن زينب لامرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن أمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من كليكم وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتامه في حجرها قال فقال لعبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجر من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي لي في حجري فقلنا لا تشهد بنا فدخل فسعله فقال من هما قال زينب قال أي الزياني قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن زينب عن زينب ابنة أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم a babi na farko babin zakka ga miji da kuma marayu da suke karkashin mutum ko suke gidansa in marayu suna gidan mutum Baya ce ba za ba su cancanci zakka ba tun da shi ke ɗawainiyarsu za su za iya ba su zakka haka nan mace tana iya ba mijinta zakka ko da a ce ita take tallafa masa kala akwai hadisi abu sa'id al-khudri daga manzala sallallahu alaihi wa sallam shi imam al-bukhari ta yi a wajen shi eh, bai cika sharuda ba shi yasa ya kawo shi ta ya kawo shi ta'alika hadisi na gaba hadisin Zainab matar Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhuma da ita da mijin fa zakaratu li Ibrahim fa haddathani Ibrahim an Abi Ubaida an Amr ibn al-Harith an Zainab imrat Abdullah bimithlihi sawa take cewa ina cikin masallaci ko na kasance masallaci sai naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba da wato umarni cewa ta na walaumin oligi kunna ku yi sadaka ko da daga cikin wato kayan adanku ne abinda kuke ado da shi don haka eh, wasu sun dauke shi akan cewa sadaka ta zakka don haka suke ganin cewa akwai zakka ta kayan ado Mana mace ko da abinda take amfani da shi ne na yan kunna da sarka idan kima shi ta kai zakka za ta cire masa wasu sun tafi akan wannan wasu ka ce a'a idan dai alkuli ne abinda amfani ake yi da shi na yau da kullun to ba za a cire mishi zakka ba ita Zainab kaman yanda yazo cikin hadisin wa kanat tunfiqu ala Abdullah ita take wato ciyar da gidan gidan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu haka nan da wasu marayu da suke gidan sai ta ce ma Abdullahi ibn Mas'ud kenan radiyallahu anhu Ah, san rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin zai wadatar idan na ciyar da kai da kuma marayun da wato suke gidana idan na ba su zakka wannan ya wadatar kamar sun yi sabani da ita ne shi ya ce za ta iya ba su zakka da shi da su ɗin duka ita kuma ta ce a sai ta ce to aje a tambaya a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a ke dai ki je ki tambaya da annahu radiyallahu anhu ya san hukunci saboda haka in kila ko tana ganin saboda kusancin shi da ita da sauransu to ba ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta ji umarnin daga wajen shi ne za ta ƙara samun cikan gamsuwa don haka sai ta tafi ta ce fanfalaktu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa imra'atan min al-ansar sai na ga wata mace daga mutanen madina ita ma sunanta zainab matar abu mas'ud al-badri ta ce sai na ganta a kofa ita ma bukatar ta irin ta wace ita ma ta zo tambaya ne akan irin wannan matsala sai bilal ya zo wucewa sai ya gansu su biyu kamar bilal shi yake iso ma mutane zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ce masa ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin idan na bada zakka ga wato asalin mijina da kuma marayu da suke daki na wannan ya wadatar ko bai wadatar ba ma'ana zakar ta yi ko ba ta yi ba domin ita tana ganin kusanci ne yanzu wa muka ce mishi kuma la tuhbir bina kada ka ce mu muka mu muke tambaya mana ya boye al'amarinsu ya ce wasu mata ne suka zo wa hada ya juzu hada shin mutum zai iya cewa ka boye sunansa ba shi zo tambaya ba to sun gaya ma bilal kar ya faɗi sunayensu eh, sai ya shiga ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man huma yanzu bilal yana tsaka-tsaki su sun ce kar ya faɗa su ne manzana sallah ya ce kuma su waye to zai faɗa ko ba zai faɗa ba saboda me saboda manzana sallah bayan da zai boye mishi sannan abu na biyu abin da yasa zai gaya mishi sunayensu ta yi bilal ya abin da ya fahimta kamar yadda malamai suke sharhi cewa ya ga cewa cewa da suka yi ya boye ba su karfafa haka din ba in ko kaman ba su karfafa ba shi yasa ya faɗa ne don haka kaman yanzu misali ne mutum zai je wajen neman abu a wajen wani da kai kasa ne ce amma fa garkace ni ne to shi wannan ɗaya zai iya tambayan waye to idan baka gaya masa ba ka ce dai wani ne dai ko kuma ka faɗi wani abu ka yi ƙarya ce a koda ka faɗi sunan shi ba laifi idan kana ganin faɗan akwai maslaha in gane ko yana ganin cewa dan ya faɗa wannan ba zai ba zai shiga cikin wani haƙƙi nasu ba tunda ya san ma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai boye mushi ba zai ba zai ma'ana ba zai fito ya ya fade su haka a cikin mutane cewa ai da wance da wance sun zo ba saboda dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yakan boye al'amura ko da zai magana zai iya cewa ai wasu sun tambaye ni amma ba zai ce wance da wance ba shi yasa ya ga ya mushi da haka wanda za ka gaya ma in ka san zai iya suturta wancan ɗin ba laifi in ka gaya masa da haka ya ce suwaye ƙada sai shi kuma ya ce zainab shi ma yanzu ya ɗan dunkule ya ce zainab ce a zainab ɗin suna da yawa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuz zayani ta iya yiwa Allah madaukakin sarki ya sanar da shi suwaye kafin ma shigowar bila ya ce to wace a cikin zainab ɗin ai suna da yawa ayyuz zayani yace imra'atu abdullah matar abdullah ibn mas'ud duk da yake su biyu ne amma ita ce ta jagoranci fadan tambayar da za a yi shi yasa yace ita ce sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa fatawar yace i na'am tana da lada biyu in kai haka tana da ladan dangantaka da sasadar sannan kuma tana da ladan sadakar da ta bayar da haka in ta bayar yayi babu laifi haka nan in ta ciyar da su abin da ya shafi haƙƙi ne na sadaka ba laifi yayi da haka mutum yana iya ciyar da na kusa da shi an gane ko kuma sadakar ta yi kar ya ɗauka don ya ciyar a gida ne ba lada da yawa ladanta ya fi na waje girma an gane ko saboda tana da tsani guda biyu na farko sadar da zumunci na biyu kuma amsa wato kira ne na Allah maɗaukakin sarki sabanin wancan da yake waje zaka yi wannan aiki ne kawai dan neman lada amma banda sadar da zumunci hadisi na gaba har yanzu dai hadisin Zainab ne bintu ummi Salama tace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi ita Zainab an zo da gida ita gidan manzo Allah sallallahu alaihi bayan rasuwan Abu Salama bayan da manzo Allah sallallahu alaihi ya auri mahaifiyarsa ummu Salama ta zo da yara akwai Zainab akwai Umar da sauransu ce ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace shin ina da lada idan na bada ciyarwa ta ko kuma na bada zakata ko kuma sadakata ga ƴaƴan Abu Salama mana tana nufin kila wanda ba dakinsu su ɗaya ba ko kuma a'a ƴaƴan dan uwan mahaifinsu sune ala bani abi salama inna ma hum baniya aini na dauke su tamkar kaman ƴaƴana ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki ciyar da su mana ki ba su mana ai kina da ladan abin da kika bayar haka koda a ce dangin ki ne zaki iya bayarwa kina da wannan lada din dan haka mace tana iya bada abin ciyarwarta ga mijinta kuma wannan bai nuna cewa ma'ana kaskanci ne ko kuma karanta ne wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha aka samu wani lokacin mace sai Allah ya mata wadata namijin Allah bai mushi yalwa ba duk da yake yana fita ya nema da ko kuma sun fara rayuwar tare yana da shi din har abin shi ya zo ya kasa ita kuma Allah ya sa mata albarka a nata to dan haka dan ta ciyar da shi ba laifi ba dan ta kawo abu a gida ya amfani da shi ko kuma ta dauka ma ta danka mishi wanda akan samu masu yin haka sai ta dauka ta danka mishi ta ce wannan aje a a nema abin da za a ci abinci da shi a gida yana faruwa haka to saboda haka sai riga sun zama abu daya kamar yadda Allah ya ce wa kad afda ba'abukum a ala ba'd wa akhadna minkum mithaqan dalila ai sashin ku sai riga sun cudanya da sashi haka nan Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum wannan har a wajen rabuwa ko da raba Allah ya ce kar a manta da wannan kara da ke tsakani wala tansawul fadla bainakum akwai wato kyautatawa da take tsakani قال باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله babin abin da ya zo na wato faɗin Allah maɗaukakin sarki a riƙab jam'i ne na raƙaba raƙaba shi ne wato bawa ko baiwa shi ne ma'anar raƙaba mana an yi amfani da shi a kan wuya saboda bawa idan aka kama shi akan ɗaura mishi mari a wuyarsa ko sarka ya za ke kiransu raƙaba haka jam'i ne na bawa don haka bawa wanda yake ƙoƙarin ‘yattar da kansa babu laifi a ɗauka daga cikin kuɗin zakka a ‘yantar da shi an gane ko wannan shi ne ɗaya daga cikin waɗanda ake ba su zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل saboda wal mu'allafati qulubuhum saboda haka a ciki akwai al-riqab sune bayi da haka wanda ya cire shi sai bai ba mutane ba sai ya je ya samu wasu bayi musulmi a hannun wasu ya yanta su to zakkar ta yi abin nufi nan da zai zo a nan da haka sai ya cire zakkar ma'ana dukkanta sai je ya samu wani bawa sai ya siye shi ya bada kudin to zakkar ta yi ma'ana ta zama zakka saboda ana ba bawa ma'ana ana siyan bawa da zakka walgarimina hakanan waɗanda suka shiga bashi algarim algarimina jami'i ne na algarim ko algarim algarim shine mutumin da ya shiga cikin nauyin bashi to wannan ana iya cire zakka a biya masa abin da yake na kanshi na bashi kuma zakkar ta an gane ko wa fi sabilillah sabilillah shine yake da maganganu da yawa me ake nufi da sabilillah mafi yawancin malamai sun ce sabilillah shine jihadi ma'ana a sai makaman jihadi ko a ba masu jihadi sawa'un talakawa ne ko masu indai zai je jihadi ana cire zakka a bashi saboda a karfafe shi ah, haka nan wasu sun ce kamar yadda zai zo hadisin abdullahi dan umar da sauransu suka ce aikin haji ma sabilillah sai ka ɗauki kuɗi ka bai wa wanda ba zai iya aikin haji ba daga cikin kuɗin Zaka ya ce ta yi mana ka ɗauta yasa ne je haji ya dawo wannan shi ma sabilillah ne ba sun sa shi a cikin sabilin da. to shin da kuma yana faɗaɗuwa zuwa ga wasu hanyoyi yanzu kamar misali ɗaukan nauyin marayu shi ma sabilillah ne haka nan misali ɗaukan nauyin ɗalibai na ilimi ko siya musu littattafai ko biya musu kudin makaranta wanda ba za su iya ba misali duk wannan sabilillah ne wani akwai maganganu da yawa wasu malamai a irin wannan lokacin da aka sami irin wannan kofofi misali za ka samu kaman kungiyoyi yanzu suna karban zakka ko to shin wannan ya shiga cikin sabilillah ko bai shiga ba aka samu akwai ƙungiyoyi misali na addini haka nan kungiyoyi da sauransu masu karban zakka za a iya daukan zakka a danka musu ko kuma ba za a ba su ba sannan aka ba su din ma'ana yanzu kaman a zo a gina makaranta ta shiga cikin sabilillah ko bata shiga ba ko a gina masallaci ya shiga sabilillah ko bai shiga ba wannan akwai sabani tsakanin malamai bayan dukkan su sun tattaro akan cewa sun yarda cewa jihadi shi ake nufi da sabilillah ba ma kaman ga irin wannan zamanin yanzu yanda musulmi suka samu kansu na rauni an gane ko da da rashin cikan shugabanci wanda yake mai ƙarfi sosai yanzu kai kanka ma ka zo ka ce to shi ke na wannan kudin ka buɗe wani akan za a dinga sama yan jihadi da suke falazin ba za ka iya ba kana farawa za a buga ma wata abin na wani tambari za a ce ka zama masu ɗaukan nauyin yan ta'adda haka ne ko mana na kowa san jihadi suke yanzu da za a ce a buɗe wani asusu na taimakon masu jihadi a falasinu to shi shikenan duniya sai ta dauke ku kun zama yan daukan nauyin ta'addanci haka ne ko to ga irin wannan zamanin zaka samu akwai irin waɗannan damuwoyi da yawa dan haka musulmi sun riga suna cikin wani hali na rauni da kuma matsi to shin wannan sabilin din za iya ɗauke shi daga jihadi ya koma wasu abubuwa ko kuma zai zama babu sabilin wasu malamai sun tafi akan cewa a takaita akan sabililla a jihadi an gane ko wasu ka ce a'a za a iya shiga duk abin da ya zamanto cewa zai zama amfani ne ga al'umman musulmi wannan ita ce fatawar da yawa daga cikin malamai a wannan zamani gane ko cewa sabilillah za a iya karba a gina makaranta za a iya karba a gina masallaci da sauransu wani sun dauke shi cewa sabil ne gane domin tafarkin Allah ake nufi to shi yasa ya kawo wannan babin babu qaulin lahi ta'ala wa fil qabi wal gharimina wa fi sabilillah kuma kamar yanda zai zo ana sanya ma bayi da kuma aikin haji dan haka ka biya mu wanda ba zai iya zuwa aikin haji ba da kudin zakka wannan ya shirkin sabilillah a fatawar wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhu باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغانم وفي سبيل الله ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويبقي في الحج وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جازا ويمضي في المجاهدين والذي لم يهج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أن زعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدرعه في سبيل الله ويذكر عن أبي باس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل إبن الصدقة للحج قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذرعه واعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبو الزناد هي عليه ومثلها معها وقال ابن جريج ردفته عن الأعرج بمثله mala ya ce wa yukkaru an ambato daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma cewa wanda ya bada zakarsa cikin yanta bayi ba laifi zakar ta yi mana wanda ya yanta bawa zakkaci haka nan ya bayar a cikin aikin hajji ma zakkaci mana sunanta zakka kenan ibnu abbas yana ganin cewa aikin haji ya fada cikin sabilillah in gane ko ce shi in ba aikin haji bai san wani abu kuma da ya wuce sabil ba ai na Allah tafarkin Allah al Basri in an ce Al-Hasan ana nufin al Basri fatawar shi shine yace idan da mutum zai je sai mahaifinsa an kama shi a matsayin bauta ai wajibi ne dama ya sai uba inda yana da dukiya to sai sai da ya cire kudin zakka sai ya sai uban ta yi zakkar ko ba ta yi ba asali wajibi ne dama yanta uba to bai yanta shi ba da sa sai da ya cire a cikin zakka sai ya bayar ya karbo uba hasanul basri ya ce ta yi ya ce in ishtara abahu minan zakati jaza ta yi saboda me ya fada cikin riƙa yansu in dai riqab ma'ana bawa ne to shi shikenan duk bayi ne saboda haka koda mahaifinsa ne kowa ya dai sunan shi bawa haka in ya cire zakkar ya je yan toshi tayi an gane ko tayi wa yu'ti fil mujahidin haka nan ya baiwa masu jihadi wannan ita ce fatawar magabata sabilillahi mujahidin kuma wannan yana da kyau kowane mumini musulmi ya san wannan a cikin zuciyarsa maganar cewa a kore jihadi a daina karantar da jihadi da abin da ya shafi hukunce-hukuncen jihadi wannan maganar banza ne ko masu sun ki wannan shirme ne saboda wannan shari'a ce ta Allah abin da Allah ya saukar kenan ya aiko da annabinsa ko za a ce wannan shine ƙarshen ci baya to ya kamata musulmi ya yadda wannan magana shirme ne ya ɗauki cewa jihadin nan jihadi ne har sai lokacin da Allah ya gaji ƙasa da wanda yake kanta jihadi ba zai bushe yana zaman jihadi ba sai dai kawai idan ba a bi matakan da Allah ya tsara na jihadi ba ma'ana an sa ko son zuciya ko na ba amma jihadi yana nan ila an yalita, Allahu al-arda wa man alaiha tunda mahadi in yazo jihadi zai kenan jihadi yana nan annabi Isa in yazo jihadi zai haka nan da al'ummomi da kila za su zo bayan mu Allahu a'lam wannan mutanen da za su zo bayan mu kafin tashi wannan duk jihadi za su saboda haka lallai maganar a dinga kilaye kiraye na cewa a'a wannan yana sa a kyamu wani jinsi ko a kyamaci wani addini ko wasu jama'a wannan duk ra'ayinsu ne amma jihadi da Allah ya shar'anta jihadi ne wannan shine abin da ya kamata mu tsaya akai kuma mu yi imani da shi mu rike shi ba gudu ba ja da baya dan haka jihadi jihadi ne an gane ko Don haka ibnu al AlHassanul al-Basri ce, wallazi lam hujja wanda bai aikin haji ba ka cire zakka ka bashi dan yayi haji sunan ta zakka sai ya karanta wannan ayar inna masadaqatu lil fuqara yace al-aya ita har zuwa ƙarshen ayar duk wanda a cikin su ka dauka ka sanya zakkar ka tayi yace fi ayyiha abaita ajza'at sawa'un lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati wa fi riqabi wal ghalimin wa fi sabilillah ibn sabil duk wanda ka dauka ka saka tayi ma'ana sunanta zakka karɓaɓɓiya haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi Khalid ibn al-Walid kenan eh, ya ya sanya yayi hubusin wato asalin kayan yakin sa adra jam'i ne na dir'un shine sulke da ake sawa na yaki to shi Khalid ibn al-Walid sai ya dauko waɗannan sulke din sai ya ce ya sanya su sun zama wakafi sun zama endowment shine wakafi ma'ana ba siyarwa babu gadan su babu kyautar su nashi ne ya mallaka da yake yaki da su yace to shikenan suna nan da yawa sosai sai yace to shi ya mayar da su wakafi duk sanda za a yi jihadi a zuwa dauka yi amma da sunan na Khalid ne ko da ya rasu nashi ne za a ci gaba da abin nan yana amsa sunansa dan wakafin ne kamar yadda mutum zai sai gida ya gina ya ce wannan wakafi ne misali na ɗalibai da ba su da masauki ko kuma a'a na waɗanda ba su da hali talakawa masu wahalan haya ce ya sai gida ajiye saboda su wannan wakafi ne wannan idan da mutumin zai rasu ba za a kirga shi a cikin kayan da za a gada ba sannan kuma ba a kyautarsa sannan ba a siyarwa to haka nan Khalid ibn walid da aka je karba a zakka a wajensa kamar yadda zai zo a hadisin gaba shine Khalid ibn walid ya ce shi ba zai bada zakkar abin da ya riga ya sanya shi wakafi ba ya ce ai ya sanya su wakafi ne to wasu sun ɗauka kamar cewa kasuwanci yake da su ya ce a shi ba kasuwanci ba ne shi wakafi ne saboda haka duwanda abin da yake wakafi ba a cire masa zakka saboda wani abu ne da ba wai riba shi ake samu ba abu ne da ka sanya kana neman ladan shi a wajen Allah maɗaukakin sarki da haka ba wata sai dai an mayar da wakafin ya zama ya zama a robar tijara ma'ana kamar yanzu idan gida ne ma'ana sai aka gina shaguna a cikin gidan na samun kudin shiga to wannan shagunan da aka gina to za a iya cire musu zakka a matsayin arobin tijara to amma kuma idan shagunan an sa su ne don a dinga daukan ɗawainiyar gidan ba da riba ba don an yi wakafi bai kamata an yi wakafi a bar shi kawai zai zo ya lalace ba ya kamata a yi abin da zai rike shi idan aka yi wakafi idan gidan marayu ne sai a yi shago guda biyu a gidan a sa haya kudin da za a dinga biyan haya da shi za a dinga biyan kudin wuta da gyaran gidan da sauransu kaga ba sai an ji an mutane ba shi wakafin zai iya rike kanshi kenan kuma kasashen da suka ci gaba na musulunci duk haka suke wakafi nan irin kasashen mu ba a saba da wakafi ba wani yana ganin in yayi shi kenan shi ya bar ma mutane su zo su yi ta cin banza kenan la ya kamata in mutum yayi wani abu ne ya ma kansa wani shuka ne da mutum ya ma kansa da in ya ga sakamakon shi a wajen Allah maɗaukakin sarki zai yi mamakinsa to ya ce khalid ya tsare wato ya sanya wato kayan yakinsa ya sanya su cikin jihadi waƙafi haka nan wa yuzkaru an abilas abilas wani ne daga cikin sabai ai sabani akan sunan shi amma dai wannan alkunya shi ta shahara da sunan shi abilasin mutumin madina ne Ya ce hamada nan nabi sallallahu alaihi wasallam ala iblis sadaqati lil hajj ba mu da abin da zamu je aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka daura mu akan raquma na zakka aka dauki nauyin mu zuwa aikin haji aka da an dauki nauyin mutum zuwa aikin haji wani sai ce yana ganin kamar aikin hajin bai cika ba da ya cika ai duk abin da aka baka ka mallake shi ana samun matsaloli da yawa da yake babin da zai biyo ko littafin da zai biyo bayan wannan littafin aikin haji ma'ana Eh, yanzu wani zai zo ya ce ai dan siyasa ya baka kujera ta gwamnati aikin hajjin bai ba yayi ina ruwanka kai kaje ka soke aikin hajin ka kuma abin da ya baka zai ishe ka buzuri da zuwa da dawowa da komai shikenan yayi wasu suna ganin kaman bai yi ba an gane ko biya ma akai idan an ce a zakka za a iya biya ma mutum aikin haji fa gairu zakati min babi aula abin da ba zakka ba shi kun shine yafi cancanta sai dai kawai ya rage shin mutum zai je ya tambaya ce a bashi ko ba zai je ba wannan zai zo a babin istifaf anil mas'ala sai ya kawo hadisi na gaba shine wato hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a cire zakka ya tura Umar radiyallahu anhu ya je karbo zakka Umar radiyallahu anhu ya bibiya shine sa'i cikin waɗanda ya bibiye su akwai Ibn Jamil haka sunan shi ya fi shahara ibn jamil an yi sabani akan asalin sunansa wasu ce sunan shi abdullah ne abin da ya fi karfi abdullahi ibn jamil in gane ko ah, sai ya je kuma wajen khalid ibn walid sannan ya je wajen al-abbas babban manzo sallallahu alaihi wasallam to cikin waɗanda ya kewaya su duka su ukun nan sai suka ce su ba za su bada ba aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da ibnu jamil da khalid da al-abbas sun kiba da zakka kowa ya san al-abbas dan kasuwa ne tun kafin ya musulunta tun kafin tun jahiliya dan kasuwa ne babba khalid kuma an ji yanda yake da makamai da yawa ibnu jamil kuma kana fakiran talaka ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kira shi zuwa ga musulunci har ya shiga musulunci kuma ka halatta abin da ya shafi ganima ya samu daga cikin ganima dukiya ta dabbobi Allah ya sanya mishi albarka a ciki har suka yawaita sai shi ma da aka je karban zakka ya ce ba zai bayar ba to da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koken waɗannan mutane guda uku sai yayi tsokaci akan su dukan su su uku guda biyu ya ba su uzuri guda ɗaya kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya zarge shi akan hana zakka kenan biyun ma'ana hana zakkan su akwai dalili a ciki amma shi ɗayan bai da dalilin da zai hana zakka shine yace ma yanqimu ibnu jamil ma'ana ibnu jamil me yake kyama ma'ana menene ya kai shi ga kyamar da zakka illa an kana faqiran fa agnahu Allahu wa rasuluhu sai dan da shi talaka ne sai Allah ya wadata shi haka nan da manzansa ma'ana Allah yake wadata mutane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ya danganta da cewa wa rasuluhu saboda shine sanadiyar ya shiga musuluncin sa bayan Allah madaukakin sa. kuma shi ya dauki abin da ya dauka ya bashi na kasan shi ko na ganima ko na sadaka har Allah ya yalwata masa Sau da haka kenan bayan Allah maɗaukakin sarki sanadiyar samun wannan dukiyar shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ce don Allah ya wadata shi kuma annabin Allah ya taimaka masa ya samu abin da ya samu dalilin da ya sa zai hana zakka kenan kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarge shi cewa bai halatta ya hana zakka ba wasu na cewa an tura an karɓi zakkar da ƙarfi dan wanda ya hana zakka hukuncin shi shine aje a karbi zakar da karfi a cire ta sannan a mishi ladabtarwa sai a dauki wani percent a cikin dukiyarsa kuma inna akhiduha wa shatr malihi zamu karba da karfi sannan kuma a karbe wani abu na dukiyarsa domin haƙƙin Allah ne yace wa amma Khalid amma Khalid ibn al-Walid da kuka kawo ƙararsa bai bada zakka yace fa innakum tazlimuna Khalida ko kuna zaluntan Khalid Khalid tun asali ma bai kamata a nemi zakka a wajensa mana su sun ɗauka cewa khalid wannan kayan yakin da ya tara ya tara ne kaman kadara da ko yaushe in ya tashi ya ga dama zai siyar manzala sallallahu alaihi wasallam ce ai abin da baku sani ba shine ai shi khalid ihtabasa adra'ahu wa atudahu fi sabilillah wannan kayan yakin da kuke ganin khalid ya tara su ai ya sanya su sun zama wakafi sau aka ba wani zakka da za a karba a cikin wannan ya ce wa ammal abbas amma shi al-abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hiya alaihi sadakatun wa mithluha ma'aha wannan sadaka ce ta abbas da kwatankwacinta tare da ita wannan labazin dole sai an tsaya an fahimci me yake nufi ko wasu suka ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya karbi bashi ne a wajen al-abbas gane ko da ya karbi bashi a wajensa a madadin in an zo karban zakka shikenan wannan bashin ya zama madadin zakka to amma waɗannan ruwayoyin duk da suka zo akan cewa bashi aka karba a wajen shi suna da rauni gaskiya malamai ba su karfafa su ba gane ko sannan kuma ma an ce haka din yace fahiya alaihi sadaqatun ma'ana al'abbas zai ci sadaka akwai waɗanda ba sa cin sadaka su ne wato banu hashim wa banin muttalib shi kuma al'abbas daga cikin banu hashim haka da banu hashim ‘ya'yan hashim da ‘ya'yan al-muttalib ba sa cin zakka su ne allah ya hana musu ci an gane su ne mazala sallallahu alaihi wasallama da kuma banu hashim da banu muttalib ba a ba su sadaka saboda kazanta ce ta mutane za a dauka a mayar musu kuma su kuma ma'ana dangin manzala sallallahu alaihi wasallam dan haka ba sa karba to suka ce a'a wannan kafin a hana su cin sadaka din in gane ko wasu kuma suka ce a'a abin nufi kaman yanda kanin mahaifin mutum kowan mahaifin mutum yake matsayin mahaifinsa an zo an tambayi al'abbas zakka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da al'abbas yake uba a wajena na ɗauke masa ni ɗa ne a wajensa don haka na ɗauke masa kar ku tambaye shi ku zo ku tambaye ni zan ba da tashi da kuma ma ta shekara mai zuwa da haka na ɗauke mishi ta shekara biyu ni za a tambaya ba shi ba in gane ko akwai wanda suka karfafa wannan kuma kusan wannan magana ta ƙarshe ita ce tafi ƙarfi cewa Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cewa ah, dan uwan uban mutum ai daidai ke da ubansa saboda haka yace ni ne yanzu zan biya zakar Abbas ma'ana suka ce saboda lokacin da al-Abbas ya dauki fansar Aqil akwai Aqil dan Abu Talib in gane ko Aqil lokacin da aka fita yakin Badar ya fita shi ma sai aka kama shi cikin burzunonin yaki shi ma al-abbas an kama shi cikin fursunonin yaƙi har mazala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kafin a fara yaƙin yace duk wanda ya ga abbas kar ya taba shi wani mutum yace wallahi ya zamu kashe iya mu mu kyale shi ce sai mun taba shi to amma dai daga baya yayi nadama abin da ya faɗa saboda kuskure saboda mazala sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da da ƙarfi aka fito da su ba sun fito don su yaƙi bane a cikin sa akwai al-abbas a cikin sa akwai alake akwai irin dan uwan Khalid shine Al-Walid ibn Al-Walid da dai sauransu da ƙarfi aka ce in ba su fito ba kuma za a kashe su ba sa son fito haka aka fito da su da ƙarfi dan haka ba sa son fada shi yasa su ba su ma dau makami a yakin ba to ire-iren waɗannan mazala sallallahu alaihi ce da wani da wani kar a taba su to lokacin da aka zo aka ce kowa ya fanshi kansa sai al-Abbas ya ce zai fanshi kansa manzala sallallahu alaihi ce to ga aqil dan uwanka ne ka fanshe shi shi ma abbas ya ce ba kuɗi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ina kuɗin da ka ajiye a maka ka ba ummul fadin cewa kar ta yadda ta taba da abin da ya faru to daga nan al-abbas ya tabbatar cewa manzo ne na Allah kuma ya musulunta ya je debo wannan kuɗin ya fanshi al-aqil ya fanshi kansa to wannan shine wato aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sakanya masa abin da yake ya ce to in zakar abbas ta zo a bayan ya musulunta to kar a karba ni zan biya a madadin wancan kyautata wanda ya yi da haka ni zan biya zakarsa a madadinsa in gane ko to shin wannan ya keɓanci manzala sallawa da wasallam ne shi kaɗai? ma'ana za ka samu kila mahaifi na da wadata dan shi ma na da wadata dan zai iya cewa to baba yanzu abin zakarta ka bari ni zan cire ma ko ba zai yi ba in an ce a kaita ga maza sallallahu alaihi wasallam yana bukata a tabbatar da dalili wanda kusan hakan ya fi kusa cewa tunda har kowa mallakar dukiya yayi ai wani ba zai dauke ma wani ba sai dai in ya bada zakar kai kuma ka mishi wani abu na ihsani ga ce to ga wannan a ƙara jari baba ko almuhim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Khalid uzuri ya baiwa al-Abbas uzuri na zakka amma Ibn jamil ba a bashi uzuri ba in gane ko qala shahid anan shine maganar shi Khalid shi kadai ita ta kawo Bukhari ya kawo wannan hadisin dan an ce ya sanya kayan yakin sa fi sabilillah kuma babin shine babu qaulillahi ta'ala wa fil qabi wal ghalimin wa fi sabilillah haka shahid shine maganar Khalid ibn al-Walid ya kawo magana abu zinad yace hiya alaihi wa mithluha ma'aha ma'ana zakar tana kan shi ne kuma da kwatankwacinta tare da ita ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam zai dauke mishi zakkar shekara biyu shi zai biya masa wallahu ta'ala a'la qala ibnu wa wadisu anil a'raj babu babul istifafi anil mas'ala to tunda an ce zakka din nan ga ta yanda yake take wani zai iya zuwa wajen shugaba ya ce to ni ma fanna cikin wanda za a ba zakka wani ya samu wani mai hali a unguwarsu tun kafin zakkar ta zo ma'ana in yakan dan je gida yayi ihsani ga ƴaƴan mutumin nan ko ya dan ba su wani abu wannan duk ba komai bane illa shimfiɗa ne in zakka ta zo banna nan shin ya halatta mutum ya tambayi zakka ya ce a bashi idan kana min ahli mas'ala in yana cikin wanda ya cancanta su yi tambaya zai iya tambaya amma kamewan shine yafi an gane ko idan mutum ya kame shi ne abin da ya fi masa kamar yadda zai zo cikin wannan babi babul isti'fafi anil mas'ala al isti'faf shine kamewa da tsantsini mutum ya kame ya haƙura ɗin ya fi masa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi duk da cewa kokara ne ba su da shi din amma Allah ya ce la nas للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا wannan yabo ne Allah ya musu yanzu ka iya ganin wani mutum kai ta sa mishi kallon kudi kudi kudi shi kada ya san abin da yake ciki shi da ya san yana da wadatar zuci yana haƙura da abin da Allah ya azurta shi da shi bai hange ko leƙen abin da wane yake da shi an gane ko ana samun irin waɗannan amma a cikin mutane kalil ne kuma ba a san su ba an gane ko domin Allah madaukakin sarki ya ce yahsabuhumul jahilu agniya kaga ba za ka san su ba ba su da wata alama da za ta gane su alamar shine layas a nas to wanda ba sa tambayar mutane suna nan da yawa wani baya tambaya din yana da shi wani kuma baya tambaya wa ma inda hu ma inda hu wa la yas'al an gane ko to almuhim dai kaman nuna cewa ko da zakka din ne tunda ya kawo shi mas'ala ne a karkashin babin zakka zakka din nan ita kanta din kamewa a kanta da rashin tambayan ta shi yafi alkhairi kama abin da zai baka takaici wani lokacin sai ka gama wanda yake yana da karfi ma sai je yana tambayan zakka wani zai ka ga ɗalibin ilimi ne ko ɗaliban ilimi ne ko almajiri ne ko mai sani ne ba zan ce malami mai sani amma sai ka shi yake tuni ma mai zakka cewa fa lokacin zakka ya kusa to sai ka ga girman shi duka ya faɗi ko shi mutanen nan fa kaga sun fara kewayewa ina ganin suna so su yi tuni ne akan cewa zakka ta kusa to kowannan kowannan tunanin da fahimtar aka ma mutum girma ya fada ko e ba laifi idan idan mutum ya kuka ga alamar ba zai bada zaka ba a mishi nasiha cewa ya cira haƙƙin Allah amma ba wai saboda kai da kake cewa a ciran ba in gane ko dan haka gaskiya musamman waɗanda suke danganta kansu ga ilimi na shari'a da kuma jagorancin al'umma a shari'anci ya kamata su tsarkake kansu daga irin wannan su ne santar da kansu daga irin wannan saboda me saboda girman abin da suke dauke da shi mana girman abin da suke dauke da shi ya wuce su dinga bibiyan irin abubuwa na duniya to inda a ce lallai waɗanda suke dan cikin ilimi ko neman ilimi ko kuma tafarkin ilimi ko da'awa za su kame to lallai da sun samu ɗaukaka da ta wuce ta wannan abin kuma da an ɗaukaka abin da suke ɗauke da shi ba ma sai ga wani ma sai ya gaya musu magana mara daɗi kuma ba inda za su idan so suka kai kansu a madadin da sun kame kansu ba sun kare su ma sun nema shi yasa bayan wannan babin wanda za mu dakata a kan shi zai kawo babin wato a cikin ƙarƙashin babin zai kawo hadisai musamman mutumin da zai tafi daji ya je ɗauro igiya ya ɗauro itace da igiya ya zo ya fi masa tambaya ya fi masa tambaya wani yana jin kunyar Allah maɗaukakin sarki akan ya tambayi wani Allah mana yana jin kunya za ka ga ya kai ya tambaya ɗin amma yana jin kunya ya ce yau ga Allah maɗaukakin sarki in kyale shi koma ina tambayan wani ba kuma girman kai ba ne a'a ganin girman Allah ne kuma Allah madaukakin sarki sai kaga huwa ya wadata shi ta yanda bai tsammani ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله haka sai kaga in mutum ya tsare ya kiyaye haka na man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah duk wanda ya nemi wadatar zuci Allah zai wadata shi sai ga baya hangen irin waɗannan abubuwa haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya wadata mu Allah kuma ya azurta mu da wadata ta zuci Allah ya nesantar da mu daga shiga hali irin cikin na kunci da matsi da kuma tambaya a cikin rashin cancanta سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين